قال المثال يا الآخر لا يرفع نعم الذي أطلقت مستحيل في توحيد في توحيد الإلهية ولك سواء من في توحيد المستحيل الله ومن ثم في اتفاق أهل السنة yana daga jama'a ifradukum Allah ta'ala bil ubudiyya wato kai Allah subhanahu wa ta'ala da bauta fala ya abuduna ma'a Allah ilahan akhar su ahli sunnati wal jama'a ba sa bauta mu wani Allah tare da Allah bal yasbuduna jami'a sa'at a'a suna tabbatar da dukkan da'a gabanin ɗaya التي أمر الله بها وسأل الله أن يكون أمر إيجاده umarni na wajibi a wuce ibadi ko ko a umarni na Mustahafi ne me wajibi shi ne abin da Allah ya umarni ya ce a yi akan fuska na dole ne sun kai idan kai kana da gada a wurin Allah kun ba ka yi ba kana da samu a zaba a wurin Allah shi ne wajibi Mustahafi kuma shi ne abin da in kai kana da lada a wurin Allah idan kuma ba ka yi ba ka da ina ba ta hankali ya sa za mu ga da Qur'ani ne ne yake sun ba a wasu kitabun da kuma sai ga ne Ibrahim sannan muka gani da littafi an fahimta a yakin wanda muka ba zaɓa da bayan sai ce kamar umar da nafsi a cikin su bayan akwai bayan da nafsi malamai suka ce shi ne wanda yake mataki na alƙisar a wannan matakin ne na fi samun ga mutum musulmi ne amma wata kila wani ɗan ne wani mashayin jari wani masananci ne wani ɗan luwaɗi ne wani maciyin amana ne wani farawa shi ne a mulkin bayan sannan ga mulkin a akwai wanda suke a tsakiya malamai suka ce wanda suka ce mataki na al su ne waɗanda abin da Allah nan ya ce da samun na wasu ya ce suna abin da ya ce su bari na haramun suna bari amma suna da sakaci wurin aikata masu haɗi sannan ba sa ta cikin shafi masu na akwai tsari kun yi ilo kai da ne wanda suke aikata masu haɗi ta aikata ne farilla da kai mun sannan kuma cikin ta haram na ba ta fahimta sai ce ne la yi wahada ga Allah shi kaɗai na shari'a wanda shi Allah ba shi da rahoton tarayya

وما حياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك da ba ta yin wannan kowa sannan ahli suna ba sa yin alwashi da kowa kun ba ta Allah mun yasa Allah ya yi wato ne kuma alwashi yake yi kuma bin nabiri إرضاء كل يوم كان شغله فإنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا وأسلم ويتيما إنما يطعمهم لوجه الله تماثيل الواشي تماثيل من صفة ما يلزم الله يسلمي kuma ba sa ba sa rantsuwa da kowa ba ga Allah a da a rantsi da kwaron fasa a rantsi da kan naka wani ma ya rantsi da kabarin babin a rantsi da kabarin yau da ga rawan ka ta ake wani amma yadda ya suna ta ruwa ana da kana da ana da kana da har yanzu an masu don su ne don ciyawa ba su yi kamar da a rantsi da cikin ba Allah an fahimta ne sai ce ne wala ya tawakkalu kuma su ba sa dogara da su kowa su ahli sunna in ba Allah ba kuma su mabiya manzannin Allah ne manzannin Allah kuma su karatu ke wa malamin Allah na tawakkala ala Allah